صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من صفات الله تعالى المحبة فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب كما أثبت ذلك في كتابه الكريم في مواضع كثيرة فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض إلى آخر الحديث أخرجه البخاري ومسلم لذا فالمسلم الحقيقي يسعى دائما في نيل محبة الله تعالى ورضاه كما قال تعالى لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فكما أن الله سبحانه وتعالى يحب عبادا ويحبونه كذلك هناك عباد لا يحبهم الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه بصفاتهم وأعمالهم ليجتنبها كل مؤمن ومؤمنة وهاكم يا رعاكم الله هؤلاء القوم أولا الكفار فالله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر لعلمه أن الكفر يسقيهم شقاوة لا يسعدون بعدها ولأنه خلقهم لعبادته فهي الغاية التي خلق لها الخلق فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم لعدله قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وقال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ثانيا المفسدون الذين يفسدون في الأرض وهذا يشمل جميع أنواع الفساد من الكفر والفواحش والمعاصي فإن المعاصي تبطل الأخلاق والأعمال والأرزاق كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأهوال الدنيا والآخرة قال تعالى ولا تبطلوا في الأرض بعد إفلالها وقال إن الله لا يحب المبتلين ثالثا المعتدون وهم الذين يجاوزون الحد فيما أمر الله تعالى لأن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه لذا فالنهي عن الاعتداء يشمل جميع أنواع الاعتداء التي منها قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقتل الأشجار ونحوها بغير مصلحة تعود للمسلمين قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ومن الاعتداء المنهي عنه تحريم ما أحل الله من الطيبات أو تحليل ما حرم الله من الخبائث لأن في ذلك الجمع بين القول على الله الكذب وكفر النعمة واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فالواجب على العبد أن لا يتجاوز حدود ما أمر الله به ويلتزم طاعته فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه رابعا المقتالون الفخورون وهم المعجبون بأنفسهم المتكبرون على الخلق والاقتيال والفخر يمنع من القيام بالحقوق ولهذا ذمهم الله تعالى بقوله الذين يبخلون أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترسل به الجاهلون فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارات وخسارة غيرهم وهذه هي صفات الكافرين ولهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم الله بالعذاب العليم والخزي الدائم وإياذا بك اللهم من كل سوء إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال ابن كثير رحمه الله أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس يرى أنه خير منه فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغير خامسا الخائنون والخيانة في الإسلام أمرها عظيم وخطرها جسيم وذنبها عظيم قال تعالى إن الله لا يحب الخائنين والخائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه ولا بد أن يتبين أمره لأن الله لا يهدي كيد الخائنين وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة من صفات المنافقين قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن قال متفق عليه ثالثا الفرحون وهم الذين يفرحون بالباطل الذي وهم الذين يفرحون بالباطل الذي هم عليه ويمرحون على عباد الله بغيا بغيا وعدوانا وظلما وعصيانا وهم الذين يقال لهم يوم القيامه ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قال ابن كثير رحمه الله أي تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق ومرحكم وعشركم وبطركم عباد الله هؤلاء العباد الذين كانت تلك صفاتهم وأعمالهم لا يحبهم الله سبحانه وتعالى ولا ينالون رضاه وعاقبتهم وخيمة فتجنبوا تلك الصفات وكونوا عباد الله واتقوه واطيعوه واعبدوه واشكروه وتذكروا دائما أن عباد الله الصالحين أهل الجنة هم الذين انصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات فهؤلاء لهم البشرى التي لا يعلم وصفها إلا الله الذي أكرمهم بها لهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بارك الله, بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يا مسلمين أيوه أكبر ما أولنا الجمعة من البركة tana magana ne akan waɗanda Allah baya so ya ku yan uwana masu girma yana daga cikin sibobin Allah madaukakin sarki kibar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar masa da wannan siba akwai soyayya Allah madaukakin sarki yana so kuma shi ma Allah ana son shi kamar yadda yake a cikin alkur'ani mai girma a wurare da dama kamar inda Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani duk wanda ya bada baya a cikin ku ya bar addinin sa to ku sani da sannu Allah zai zo da wasu mutane kibar waɗannan mutane yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son Allah madaukakin sarki nan Allah yana so kuma ana son Allah madaukakin sarki haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da wannan siba ga Allah madaukakin sarki a cikin hadisai da dama kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika Allah idan ya so bawa sai ya kira mala'ika jibrilu sai Allah ya ce wa mala'ika jibrilu hakika ni ina son wane dan haka kai ma ka so shi sai mala'ika jibrilu ya so wannan bawa sannan ya kira a cikin sama ya ce wa mutanen ya ce waɗanda suke cikin sama daga mala'iku Allah yana son wane dan haka kuma ku so shi sai muta ma'ana sai waɗannan bayi da suke cikin sama sai su so wannan bawa sannan sai Allah ya jiho mata karbuwa a bayan kasa sai waye gari bayan Allah muminai suna kaunarsa suna son shi a bayan kasa haka kuma aka si ma'ana haka idan Allah baya son bawa sai ga yawo mala'ika jibrilu shi kuma ya gaya wa mutanen sama ko kuma ya gaya wa mala'iku bayan da suke cikin sama sannan kuma Allah ya jefa masa kiyayya a cikin zukatan bayi a bayan ƙasa wannan hadisi yana gwada mana Allah yana so kuma bayi ma suna son Allah maɗaukacin sarki don haka musulmi na ƙwarai, da'iman duk abin da yake yi yana ƙoƙari ne ya samu wannan soyayya ta Allah ya samu yarda na Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu labarin munafukai da irin ayyukan da suke da munanan sibobinsu sai Allah ya gaya mana kuma sibobin muminai sai Allah ya ce wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha amradatillah cikin mutane akwai wanda yake fayan kanshi dan neman yarda Allah ya sayar da kanshi ya mika kanshi ga Allah madaukakin sarki ta hanyar tsayawa wajen abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so dan ya samu yardar Allah to wannan haka mumini yake haka musulmi na kwarai yake a koyaushe yakan yi kokari ya samu soyayya ta Allah madaukakin sarki ya ku yan na masu girma kamar yadda Allah yake son wasu bayi su ma suke son Allah to kuma akwai bayin da Allah baya so waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya son su waɗannan bayi ya ambata mana ayyukansu da sibobinsu a cikin alkur'ani mai girma Fa'ida sanin wannan don mutum ya yi ƙoƙari ya guje kada ya tabbata da irin wannan sifa kada ya yi irin wannan aiki don kada ya faɗa cikin waɗanda Allah baya so. na farko kafirai Allah maɗaukakin sarki baya son kafirai kafirai waɗanda suka yin imani da Allah suka ƙaryata manzannin Allah suka juya wa umarnin Allah baya to Allah baya son su kuma ma Allah maɗaukakin sarki bai yarda da kafirci ba jadda yana faruwa kaunan amma shar'an abu ne da Allah baya son shi saboda me saboda kafirci yakan mai da bayi su zama ma'ana tafafu tabe wanda ba za su ƙara yin arziki a bayanta ba har abada kuma Allah ya halicci bayi ne don su bauta masa da haka wannan bauta ita ce manufar halittar bayi to Allah ba zai so bayi ba Allah bai yadda bayi su bar wannan manufa da ya halicce su don ita ba ta bauta masa da haka Allah yake ta idan kun kabirce kuka ba da baya to ku sani fa inna Allah ghaniyun ankum Allah ya wadatu gabarin ku mana inda duk za a kabirce, ba abin da zai cutar da Allah Allah ya wadatu ga barinmu don haka bauta wa Allah da muke yi ba wai tana ƙara wa Allah wani abu ba ne mu kanmu muke amfana Allah yana mana falala da baiwa da rahma ya ba mu lada kuma ya ba mu sakamako kuma Allah bai yarda da kafirci ga bayan shi ba shi Allah ce amma in kuka gode wa Allah kuka riƙe addini to Allah ya yarda da wannan wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai sannan ga ubangijinku za ku koma ya ba ku labarin abin da kuke aikatawa kuma hakika Allah shine masanin abin da ke cikin iraza da abin da ke cikin zukata a wani gurin Allah ya ce ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah idan kun ba da baya ku sani Allah baya san waɗanda suka juya baya Allah baya san kafirai to da haka wannan siba ta kafirci da wannan aiki na kafirci duk wanda ya ya ma'ana sibatu da wannan yana cikin bayin da Allah baya so Allah baya san kafirai bayi na biyu maɓannata waɗanda suke yin ɓanna a bayan ƙasa wannan ya haɗa duk wani nau'in ɓanna tun da kan kafirci din abin da ya shafi shirka abin da ya shafi bid'a abin da ya shafi alfasha da zunubai da shari'a ta hana duk wanda yake aikata wannan to hakika yana yin abin da Allah baya so kuma Allah madaukakin sarki baya son masu wannan aiki saboda sako yana ɓata tarbiyya yana ɓata halaye yana fata ayyuka yana sanya kuma arziki ya lalace kamar yadda da'a takan ma'ana sanya ɗabi'u su gyaru ayyuka su gyaru kuma arziki ya zama ya haɓaka sannan an samu kyakkyawan sakamako duniya da lahira Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ta daga cikin mazimunin banna kafirki da shirka da haka wanda zai zo ya bokanci da wanda zai zo ya kulumboto da duk wani abin da zai bayan Allah da imani to yaya abin da Allah ya hana gwargwadon irin laifinsa gwargwadon yadda zai zama aiki ne na kafirci da shirka da meye zai iya zama ana ma'ana ya tafi wannan babi na kafirci da shirka wanda zai zo da bid'a wanda za ga abin takaici a wannan zamani da yawa mutane ma suna ɗaukan bid'a ba wata aba ba kullum za ga kirkiro ta ake da gangan sai mutum ya kirki wani abu na bid'a kuma ya dora mutane akai ya kira mutane zuwa gare shi to duk wanda yana cikin alfasadu fil ardi ba'da islahiha yana cikin kanna a bayan kasa bayan ta gyaru sannan zunubai da Allah ya hana kisa sata duk waɗannan laifuka to inna Allah la yuhibbul mubtilin Allah baya son mabandata duk wanda ya ci da wannan ba Allah madaukakin sarki baya sai shi ba ta uku ketare iyaka waɗanda suke ketare inda Allah ya ce a tsaya domin abin da yake wajibi akan bawa shine ya lazamci umarnin Allah ya bi hanya ta daidai ta adalci ko da za a yi mai zalunci a yi mai ba daidai ba kada ya ketare umarnin Allah baya halatta in wani ya maka karya kai ma ka zo kai mai karya ko dan ya ha'ince ka kai ma ka ha'ince shi domin ba ta nan Allah ya shar'anta a rama irin waɗannan abubuwa ba to dan haka kada mutum ya ƙetare iyaka ƙetare iyakan nan ya haɗa da duk wani abin da ka san da ƙetare iyaka har a babin ibada kar ka zo an ce ayi sallah raka hudu ka biyar ko ma'ana ka kirkiri wata ibada da shari'a bata ce a yi ba ko shari'a ta ce a uku kai kai hudu ko ta ce a yi ɗaya kai kai biyu duk wanda yana cikin ƙetare iyaka don haka ƙetare iyaka ta shiga duk wani abin da ka sani in aka ce tsiyanan to ka tsiyanan idan ka wuce to ka ƙetare iyaka daga ciki kamar da alkur'ani ya mana ishara ƙetare iyaka a babin jihadi mutum ya zo ya kashe wanda baya wanda bai yaƙi ba wanda bai shiga cikin yaƙi ba kamar mata kamar yara ƙanana kamar tsofaffi kamar masu bauta da suka keɓe kan suna bauta ba ruwansu da yaƙin da ake yi to inda za a fita jihadi ba a zuwa a kashe irin waɗannan to a babin jihadi duk wanda ya fita ya je ya kashe mace ko ya kashe yaro ko ya kashe tsohon da bai shiga cikin yakin ba to wannan ya ƙetare iyaka shi yasa Allah ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yaki akan tabarkin Allah ku yaki waɗanda suke yakar ku sai Allah ce wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka haka nan halatta haram ko haramta halal ƙetare iyaka ne Allah ya ce kaza halal ne mutum ya zo ya haramta ko Allah ya ce kaza haramun ne wani ya zo ya ce halal ne ya halatta giya ko ya halatta sata ko ya halatta wani zunubi wannan ba ƙetare iyaka ne Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku haramta daɗaɗan abubuwan da Allah ya halatta muku sai Allah ce wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka domin yin wancan aiki yana cikin abin da yake na ƙetare iyaka da haka wajibi ne akan bawa ya inda Allah ya tsayar da shi kada ya keta dokokin Allah madaukakin sarki ya ketare iyaka ya abinda Allah bai umarce shi ba Allah madaukakin sarki baya son wannan ana san mutum ya zama ya tsaya kan abin da yake na daidai abin da shari'a ta yi umarni ya tsaya wajen umarnin Allah ya tsaya inda Allah ya ce a tsaya ya bar abin da Allah ya ce a bari ya aikata abin da Allah ya ce a yi kada ya ƙara kada kuma ya zo inda ya kamata ya cikakke kuma ya zo ya rage ana son ya tsaya daidai wa daida fastaqim kama umir kama ana tsaya ka daidaita kamar yadda aka umarce ka da haka kowa ya kiyaye wannan yin wannan ƙetare iyaka yana cikin abinda ko masu yin wannan aiki suna cikin bayin da Allah baya su sai bayi na gaba na hudu su ne masu jeje da kai masu alfakari mutum ya dinga ganin kowa bai isa ba kamar yadda manzo Allah ya fassara girman kai rena mutane da kin gaskiya mutum yi wa mutane girman kai in ya fito yana ganin kowa kaskantacce ne yana ganin kowa bai isa ba sannan ga alfakari ko a baki ko a aikace yana nuna cewa shi fa wane ne shi dan wane ne to waɗannan sibobi guda biyu ma'ana jiji da kai da alfakari to yana hana mutum ma ya haƙƙin da yake kanshi na wajibi sai ya hana mutum ya haƙƙin da yake kanshi na wajibi in yana da girman kai ba zai zo jam'i ba dan yana ganin ya fi karfin ya fito unguwa ya jam'i ko ya shiga jam'i a kasuwa tare da leburorinsa da masu yi masa aiki to yana ganin ya fi karfin wannan ko in ya zo masallacin ba za a haɗa sahu da shi ba saboda me saboda yana ganin ya fi karfin wannan sai ya zama ya bar wani haƙƙi na wajibi saboda tsaba girman kai girman kai aiki ne na kafirai mumini abinda aka san shi yana da tawadu yana kankan da kai mumini abinda aka san shi yana da sabo yana da ma'ana kyakkyawan mu'amala da mutane shi sa Allah madaukakin sarki sai ga mana ɗabi'ar kafirai ke irin wannan su ma'ana hana dukiya su hana ilimi su yi girman kai to inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah baya son bawa mai irin wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da zai kai ga girman kai manzon Allah ya hana shi manzon Allah ya hana wannan ana son mutum ya zama yana tafiya cikin nutsuwa yana ayyuka cikin ma'ana wazo da kankan da kai amma kuma wannan ba yana nufin wulakantar da kai ba shari'a ba ta yi da mutum kuma ya tuzartar da kanshi ba ya wulakantar da kanshi ko wanda suke daukar cewa ai rashin girman kai shine mutum ya zauna da kazanta ko rashin girman kai shine mutum ba zai ci mai kyau ba wannan duk ba shi bane abin da ake magana dan ka sa mai kyau baya nuna kana da girman kai dan ka ci mai daɗi baya nuna kana da girman kai sai dai ka yi abin da yake na halal ka ci halal ka sanya halal ka bayar da abin da yake na halal ba tare kuma da yin banna ba amma da za ka zo a halal ɗin ka yi banna kamar yanzu yadda muke gani wasu mutane in biki ya tashi to sai an nuna alfakari da isa sai an yi banna da dukiya sai an watsar da ita domin duk wanda zai kira makaɗa da masu dj da mawaƙa a mai waƙa yana zubar da kuɗi ana ɗiba ana takawa duk wannan banna ne komin ƙanƙanta kuɗin da kai waliki mawaƙi liƙi da shi komin ƙanƙantar shi wannan almubazzaranci ne kaya abin da Allah ya hana domin kashe dukiya ne cikin saban Allah amma wanda zai ɗauka ya kashe cikin aiki na Allah wanda Allah yake so to kuma duk yawan wannan dukiya baya zama almubazzaranci to da haka yana cikin abin da yake na alfahari abin da wasu ke yi shine ma'ana in an tashi in Allah ya musu ni'ima ne kun su gode wa Allah ta abin da Allah yake so sai su gode wa Allah da abin da Allah baya so sai a tara ashirarai da fajirai da waɗanda suke ma'ana maroƙa suna ma'ana ana kiɗa ana rawa maza da mata kuma ana watsa kuɗi da sunan wai ana biki ana murna to wannan Allah baya son wannan na ɗaya akwai ƙanna a ciki sannan akwai alfakari da jiji da kai abinda kuma Allah maɗaukakin sarki baya so sai ba ta biyar ha'inci Allah baya son masu yin ha'inci ha'inci a musulunci abu ne mai girma hadarin shi yana da girma kuma zunubi ne babba inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu yin ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta wala takum man khana kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka inda wani zai ba ha'inci to ba ka rama ha'inci da ha'inci ma'ana ka bari sai ya amince maka kai kuma sai kai abin da yake ba wannan ba ba wanda yake zato ba bal manzon Allah ya gaya mana ba sai ta munafikai shine yin ha'inci idan an amince musu ya ha'inci wanda wannan ma yana daga cikin abubuwan da ya wajaba dole mu zauna mu gyara da yawa daga cikin mutane da zarar sun samu dama akan wani al'amari na mutane to sai shiga yin ha'inci an amince masa an ɗora shi akan dukiya to kuma sai ya dinga ɗiban dukiyar ta wani bangare ta inda ba za a gane ba sai ta ha'inta mai dukiyar to ka shiga cikin mai yin wannan ya shiga cikin bayin da Allah baya so domin ya yi abin da shari'a ta hana dan amince masa akai idan akwai wani haƙƙi da ba a baka ba ko haƙƙin da ya waje ba a baka sai ka yi magana sai ka nemi ka amma mu je ce to ai tunda ne ba a biya na bari ni kuma in dinga yi ta kaza shi kuma mai baka wannan abin ya ha'inci ya ma'ana amince maka kai kuma ka ha'ince shi ko a ɗora mutum akan wani abu a ce yi kaza kuma ya zo ba yadda aka sanya shi ba ko sayo kaza ya zai siyo wani abu ba wannan ba abin ci ha'inci ya zama ruwan dare a cikin wannan al'umma ta mu sai waɗanda Allah ya kare za ka ci kana mu'amala da mutane kana cikin jin tsoro za ka je sayan abu ka ce a bani kaza mai kyau a sayan ma a matsayin mai kyau ka biya kuɗi sai ka zo sai ka tare da wannan abu an yi ha'inci a ciki babu wata sana'a a yau da ba a yin ha'inci a cikinta to wannan ɗabi'a ce mummuna da Allah maɗaukacin sarki baya so wajibi ne kan musulmi ya zama mai gaskiya idan abu ne zaka sayar yana da aibi ka faɗa manzo Allah ce mai tsaye da mai tsayarwa suna da zaɓi matukar basarar ba idan suka bayyana suka yi gaskiya sai Allah ya sanya musu albarka in abin bai da kyau sai ka ce to abin ne yana da illa kaza da kaza da kaza da haka sai a siye shi gwargwadon yadda yake mai siya ya san ya siya a wannan kai ma da zaka sai abu kuma kada ka sai abu da niyyar ka cutar da mutum akwai wanda shi kuma yana jin raunin mutane da buƙatar mutane sai kuma ma'ana ya zabge musu kuɗin abin da ya kamata a siya saboda mai zai amfani da damar su zai amfani da buƙatuwar da suke ciki kuma sai ya cutar da su to ana son bawa ya zama mai tausayi mai rangwame yayin da zai siya mai tausayi mai rangwame yayin da zai siyar mai tausayi mai rangwame yayin da zai biya bashi ko zai biya wani nauyi da yake kan shi duk wannan abin da shari'a take so kenan na shida su ne waɗanda ma'ana suke alfahari suke murna da ɓannar da suke kai suna ma'ana nuna bayan Allah mu ba abinda muke kai din nan muna jin daɗi da irin wannan wannan ma aiki ne na kafirai kisa ranar tashin alkiyama za a ce wa kafirai shi nan irin farin cikin da kuke a bayan ƙasa wanda ba na gaskiya ba shi ne malamai suka ce wanda yake ma'ana farin ciki akan abin da yake na ɓanna yana tambanna kuma akan wanda yake tinkaho yake alfakari yake nuna isa to a ranar alkiyama masu irin wannan aiki kafirai za a ce ku shiga wutar jahannama shi musulmi idan ma yana yin laifi to tsoron laifin yake musulmi in yana yin laifi shi sa duk wanda yake zunubi yake koyewa to akwai alamun cewa zai tuba ya daina sabanin wanda zai fito yana nuna isa yana nuna cewa ai shi wannan abin da yake ai da mashi ce za ga wani an mai wa'azi ka daina kaza ki ai shi ke sayan data ai yake kaza ai kuɗina na ne ai waya ta ce ai gida na ne ai unguwa ta ce to wannan ranar tashin alkiyama za a bashi amsa irin wadda ta dace da shi kuma ɗabi'a ce waɗanda kabirai su suke irin wannan shi mumini in yana kan abin da ba daidai ba aka ce ka ji tsoron Allah to bari yake ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki baya zarcewa akai ya ku yan uwana masu girma waɗannan bayi wanda waɗannan ne sibobinsu waɗannan ne ayyukansu Allah maɗaukakin sarki baya son su ko ba za su sami yardar Allah ba sannan makomarsu tana zama makoma mummuna da haka da'iman ya ku bayin Allah da'iman mu zama muna tuna Allah maɗaukakin sarki muna tuna cewa bayan Allah 'yan aljanna su ne waɗanda suka koma zuwa ga bauta wa Allah kaɗai suka bar bautar duk wani abin da ba Allah ba su ne waɗanda ma'ana suka bar shirka suka koma zuwa kaɗai ta Allah suka bar zunubi suka koma zuwa ga da'a suka bar bid'a suka koma zuwa ga sunna to irin wannan in sun zo mutuwa suna da bishara haka nan a cikin kabari suna da bishara haka nan ranar tashin alkiyama suna da bishara Allah ya ce wallazina jitanabu taguta an ya'buduha waɗanda suka nisanci abubuwan da ba Allah ba abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba sa bauta waɗannan abubuwa ma'ana suna bauta wa Allah kadai wa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah sai Allah ce lahumul bushra suna da bishara wasu malamai suka ce tun a nan duniya yayin da za su bar duniya kyakkyawar bishara haka nan a cikin kabari ayyukansu na kwari za su yi musu kyakkyawar bishara a buɗe musu aljanna a cikin kabari suna jin ni'imarta da daɗinta da walwalarta da yake cikinta wanda sannan kuma ranar tashi alkiyama suna da kyakkyawar bishara sai Allah ce kai wa bayina bishara waye waɗanda suke jin magana su ji bayani su ɗauki abu mai kyau su yi aiki da shi in aka yi wa'azi su yi aiki da wa'azin in aka faɗakar su ɗauki wannan faɗakar wasu aiki da ita to Allah ce waɗannan kai musu bishara ulaika allazina hadahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar amma inda za a yi wa'azi ya juya baya ko ya tafi kamar bai ji ba to wannan ɗabi'a ce ba ta mutanen kirki ba Allah ya ce waɗanda za su ji wa'azi su ɗauka su aiki da shi waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar kuma su ne ma'abota hankali ubangiji Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayinka waɗanda kake so Allah madaukakin sarki ka azurta mu da soyayya daga wajenka ya Allah madaukakin sarki ka yafe mana zunuban mu ya Allah madaukakin sarki ka yafe mana laifukan mu ya Allah madaukakin sarki muna ka da ka madaukaka da sunayenka mabiya kyau Allah ka ba mu zama lafiya ka san mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya waɗanda suke cikin wahala da musiba da bala'i Allah madaukakin sarki ka yaye musu ya Allah ka ɗauke mana musiba da tashin hankali ya Allah ka yaye mana duk wata musiba da bala'i ya Allah madaukakin sarki ka ba mu zama lafiya gabanin mu Allah ka kama hannunsu zuwa ga abin da yake alkhairi gare mu Allah ka jiyo da hankulansu zuwa ga abin da yake alkhairi ga wannan addini da wannan kasa ta mu gaba daya Allah ka dora hannayensu kan abin da yake daidai Allah ka azurta su da shiwa da mashawarta na gari duk wanda yake mai mummunan shawara Allah ka nisanta shi da gari Allah madaukakin sarki ka yabe mana zulubanmu ka ji iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka zabarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka tashi mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa salati da fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa manzon sa salati kuma manzon Allah yana cewa wanda ya mun salati ɗaya Allah zai mai goma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك